Alhaji Muhammad Kanar barka da wannan lokaci, barka kuma da ƙoƙari. Wasu bayanai na nuna cewa 'yan gudun hijira sai ƙara tuɗaɗa sansanonin 'yan gudun hijira da kuke da su suke yi. Kowane hali ne za mu ce sansanonin ke ciki yanzu. Eh, kwarai da gaske wato ƙarin samun 'yan gudun hijira da ake dama shi a wannan aikin haka yake. Saboda akwai waɗanda suke dawa daga faru saboda lafiya ta fara samuwa. akwai kuma wanda ana dawo da su daga kamarin akwai wanda suke dawa daga taki daga kuma abu da wayanda suka fita da wanda ya zo ba shi da kudin da zai sauka dole ya sake zo sansani ko kuma dukkan suka ji su koma sansani wanda da aikin da zama rabi ba sai koma headquarter local gamas ya zauna hankalin su ya zama rabi. Wato dai waɗanda ke da lalura ne ke ƙara zuwa muku a sansanonin 'yan gudun hijiran. Irin wannan shi ne yake dawa. dama muna tsammacin wannan abubuwan irin wannan idan lokacin da zaman lafiya ya samu mutane suka fara sawa to dole kuma a yi shirin da da za a dinga mai da su garin su yadda za a yi dole mutum ya zo ya yi zaman dako kan aje a tara shi a shirya shi a mai da mazaunin sanada. Abin nufi shine ba wai ƙara takura muku za su yi ba kasancewar ba ku yi tanadi da su ba? Ai, ai dama dole idan ka yi tanadi dole ka yi ɗan shirin abin da baka san zai faru ba ko zai faru a gaba to irin wannan tanadin muna da shi sannan kuma kar ku manta muna ayyuka da ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya wanda tahowarsu da mu da motsinsu daga wani guri zuwa wani guri duka ana kula da shi ana sani yau wancan za su baro kamaru ana sani in za su baro yola su dawo nan ana bari wanda suke rijiyar duka ana sani sabida akwai tanadin baya da haka kuma a yanzu haka gwamnatin tarayya Allah ta sake ƙarin hubasa ya ta kwararo abinci yadda ma ya fi karfin ma abin da yake da a ƙasa wanda za a raba wa wannan 'yan gudun hijira. An yi tafar gaban tsaro a sansanonin 'yan gudun hijiran da ke arewa maso gabas. Kowane tabbaci za ka bayar cewa akwai tsaro yanzu? A alhamdulillah gaskiya akwai tsaro sosai a wannan sansanin. Hakkin da yake kusa da wayannan sansanonin ba a bar shi a baya ba da gaskiya da suke wannan kuma kar ka manta yanzu kusan fa mutane da ake kwatowa daga cikin wayannan jeji da sauransu a fitar har an kusan gama da su an kusan kusan karewa yanzu babu wani wani gari da yake karkashin da yana hannun da dan kular bakin wake ko kuma wayannan yan boko haram babu wannan yanzu a dako daya saboda haka kaga alhamdulillah inda wajen sha'ani a tsaro da. Alhaji Muhammad Kanar muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa da kai.